real madrid na kasar spain ta lallasa babbar abokiyar hamayyar ta barcelona da kwallo biyu da nema a wasan zagaye na biyu na cin kofin spanish super cup na shekara 2017 a wasan karshe bel din ta samu nasarar jefa kwallonta ne na farko ta kafan dan wasan ta asenso a cikin minti hudu da fara wasan daga misali dan wasan gaban ta canja akalan wasan inda ya jefa kwallo ta biyu a ragar kungiyar kwallon kafa ta barcelona a cikin minti talatin da tara kafin biya hutun rabin lokaci haka dai aka tashi a wasan biyu da nema a karawar farko da kungiyoyin suka haɗu kuwa ranar lahadi 13 ga watan 8 na shekara 2017 a kam kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta real madrid da kwallo uku da daya hakan ya ba da dama wa kungiyar kwallon kafa ta real madrid din sake lashe kofin super cup na bana da jimillan kwallaye biyar da daya inda ta lashe kofin sau goma kenan shaharar dan wasan tannan cristiano ronaldo bai samu damar bugawa ba sakamakon dakatar da shi da aka yi a wasanni biyar na kasar spain din don rashin da'a da ya nuna a wasan da suka yi na farko alkalin wasa bayan ya bashi jan kati shi ma in yasta bai samu damar bugawa kungiyar kwallon kafa ta ba ta zauna ba sakamakon jinya da yake yi har ila yau a tarayyar turai din a jiya an buga wasan neman gurbin shiga cin kofin zakarun nahiyar turai uefa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 ga kuma yadda wasan ta kaya kungiyar kwallon kafa ta istanbul ta sha kashi a hannun sabila da kwallo biyu da daya olympiacos ko ta doke rijeka da kwallo biyu da daya ita ko kungiyar kwallon kafa ta napoli ta doke nens ne da kwallo biyu da nema yayin da celtic ta lallasa astana da kwallo biyar da babu apple biyan sheba kuwa ta samu nasara ne akan marebo da kwallo biyu da daya a yau kuma za a kara a wasan na neman shiga gasar european league na shekara 2017 zuwa 2018 kaɗan daga cikin wasan da za a buga badak za su wafata da fenerbahce panathinaikos kuwa za su wafata ne da atletico bilbao yayin da ac milan za su ɗauke gumi da shanbiza kungiyar kwallon kafa ta legawas kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta sheriff yayin da damzel za su wafata da kungiyar kwallon kafa ta olympiacos martin ayas za su da gumi da rosenborg yayin da club braga za su da gumi da kungiyar kwallon kafa ta etek da fara wasan tun da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon najeriya Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Idan muka leka kasar Ingila kuwa ana fafata wasannin Championship na shekara 2017 zuwa 2018 inda a jiya aka buga wasanni har guda biyu. Shi dai wannan wasa ana yin sa ne a kasar Ingila inda ake buga kungiyoyi 20 a karkashin inda ake buga kungiyoyi 20 na kasar Ingila a matsayin league na kasar da Premier League a cikin wannan wasa da gasa da ake yi duk kungiyoyin da suka samu nasarar aurowa na ɗaya da na biyu zuwa na uku to za su samu damar buga premier league na shekarar gaba a jiya kungiyar kwallon kafa ta sheffield wednesday ta tashi ɗaya da ɗaya tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta sunderland yayin da norwich city ta samu nasara akan queens park rangers kwallo biyu da babu idan muka dawo bangaren sai da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa shugaban kungiyar kwallon kafa ta ham ya ce ba za su sayar da dan wasan gaban su Dele Ali ba ko da za a saye shi fan miliyan 150 ne inda kungiyoyin kwallon kafa ta Barcelona da Manchester City suka nuna sha'awarsu na ganin sun ɗauki ɗan wasan daga kungiyarsa ta totin ham. ita kuwa chelsea ta ce har yanzu tana da kwarin gwiwa wajen sayan dan wasan baya na gefen hagu daga kungiyar kwallon kafa ta juventus dan ƙasar brazil mai suna alexander ɗan shekara 26 da haihuwa inda ta za masa zunzurutun kuɗi harfan miliyan 73 domin kammala sayan dan wasa a nata bangaren barcelona ta ce tana dab da sayan dan wasan nan usman dambele na kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund da kuma dan wasa da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Philip Coutinho inda ita kuma Liverpool din take bukatar dan wasan kungiyar kwallon kafa na Barcelona Evan Rakitic ya shiga cikin cinikin da kungiyar za su yi da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona na sayan dan wasan su Philip Coutinho huta lafiya.